Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ‘Yan uwa, saboda yalwar rahamar Ubangijinmu ya sa kowace wayewar gari takan zo bawa da sabon ƙarfi, hazaƙa, tunani, fahimta, mafi muhimmanci kuma shine lokaci domin me domin Allah yana so ka ribaci rayuwarka ka amfani kanka ka amfani duniyarka da lahiranka ka samu duniyar da lahira shi yasa Allah madaukakin sarki in ba mu manta ba yake faɗa a cikin suratul mulk allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yake cewa shine fa wanda ya halicci mutuwa da rayuwa liyabluwakum domin ya jarabce ku ayyukum daga cikin ku ahsanu amala wane ne zai fi aiki na kwarai saboda haka mun waye gari Allah maɗaukin sarki ya ba mu dama domin mu yi tanadi abin da za mu cimma gobe wato gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ya ba mu daman cin ribar wannan rana Da kuma sa ba rana ce da za mu yi dana sani da ita ba a nan duniya da kuma gobe kiyama wassalamu alaikum wa rahmatullah